Mai sauraro, Assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka, wadda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki a kan sauyi, ko ɗumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo, wanda naku, Nasiru Sani zan gabatar. Shirin na wannan mako zai yi dubi ne a akan katafaren shirin zamanantar da aikin noma. da gwamnatin jihar Nejan Najeriya ta kaddamar a wani gagarumin taro da ta gudanar wanda ya samu halartar manyan baƙi daga ciki da wajen ƙasar ciki har da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu. Jihar ta Neja ita ce mafi faɗin ƙasa a Najeriya da eka sama da dubu saba'in da shida. Masana na ganinta a matsayin wadda idan aka tattala ƙasar noma da take da ita a cikinta kaɗai za a iya noma abincin da zai iya ciyar da ƙasar. har ma a iya fitarwa zuwa ƙasashen ƙetare. A wannan aikin da aka ƙaddamar, gwamnatin jihar Naija, ta ce ta samar da kayan aikin fasahar noma na zamani tare da tanadar da dabarun noma daga ƙwararru. Ta ce ta zaɓi fannin noma ne domin muhimmancin da yake da shi, kuma ta ce ta yi amanna zai samar da gagarumin sauyi a matsalar ƙarancin kuɗaɗen shiga da ƙasar ke fuskanta, baya ga kuma samar da wadatar abinci ga al'umma. Daga cikin ayyukan da aka ƙaddamar har da sabuwar alƙaryar noma ta zamani da jihar ta mayar da babban filin jirgin saman jihar na Bola Ahmad Tinubu, inda ta ware tare da gyara eka dubu uku a matsayin inda za a yi noman kayan lambu kaɗai, tare da ware wani sashi na filin a matsayin inda za a kafa masana'antun sarrafa dukkanin amfanin gona da za a noma a wannan wuri da ma waɗanda za a kawo daga sauran sassan jihar. Muhammad Umar Bago shi ne gwamnan jihar ta Naija kuma ga cikakken bayani daga gare shi yayin ƙaddamar da shirin Amina, fadar gwamnatin jihar. Mun ɗauki noma a matsayin babbar mafita wurin magance ƙalubalen da sashen tattalin arzikinmu ke fuskanta. Za mu yi amfani da duk wata dama da ta dace domin tabbatar da cewa mun yi nasara a wannan dogon burin da muke da shi wurin samar da dawwammamen ci gaba ga al'ummar jihar mu da ma ƙasa baki ɗaya. Domin cimma wannan burin da muke da shi daga cikin matakan da muka fara ɗauka shi ne, gwamnatinmu ta fara gyarawa tare da faɗaɗa wasu muhimman hanyoyin gwamnatin tarayya da ke da muhimmanci wurin zirga-zirgar amfanin gona. Jihar Neja ita ce mafi girma a Najeriya da faɗin ƙasa na sama da eka dubu saba'in da shida, ita kaɗai ke ɗauke da kaso goma na faɗin Najeriya kenan. A fannin noma zan yi amfani da wannan dama domin na gode wa shugaban ƙasa bisa amincewa da ya yi wurin tabbatar da A wannan filin jirgi a matsayin sabon alkaryar noma na zamani irinsa na farko a Najeriya. A wannan wuri muna zaune ne a kan eka dubu uku. Layin farko eka dubu ɗaya ne da za a noma kayan lambu na zamani mafi girma a duniya. Ɗayan ɓangaren kuma wurin kiwo ne muka samar da ajiyan kaya. Inda za a samu mayankar dabbobi da za a rika sarrafa namansu. Kasancewar jihar Neja ɗaya ce daga cikin inda ake da yawan dabbobi a nahiyar Afirka. Saboda haka, muna so mu yi amfani da wannan dama domin tabbatar da hakan. Gwamnatin jihar Jihar nan ta ɗauki noma da muhimmanci tare da amincewa da shi a matsayin babbar hanyar kawar da talauci tare da samar da dawwammamen ci gaba ta fuskar haɓaka tattalin arziki. Domin haka ba mu da dalilin da zai sa mu zauna da talauci. A wannan gaba, ina mai bayyana cewa mun zuba jari na makudan kudade wurin samar da kayan aiki na zamani da dabarun da za su taimaka mana wurin inganta noma tare da samar da wadataccen abinci a Najeriya. Mun samu tallafin dala dubu ashirin domin shuka itatuwa dubu goma sha shida a wannan jiha domin magance matsalar sauyin yanayi da kwararowar hamada. Matsayin jagora da jihar Neja ke nema a fannin noma da samar da abinci a Najeriya, za mu samar da eka miliyan uku da dubu biyar na filayen noma. Ina mai farin cikin tabbatarwa da shugaban ƙasa cewa muna tare da shi a wannan fanni da yake da buri a kai kuma za mu kasance jagora a wannan tafiya. A fannin kayan aiki da fasahar zamani da muka samar, ina mai sanar da jama'a cewa mun sayo dubban kayan aikin noma domin bunƙasa harkokin gona a wannan jiha. Ta yadda a ƙarshen wannan kakar noman rani, Neja za ta ƙara shiri sosai domin tunkarar damunar bana tare da noma abin da zai iya ciyar da Najeriya. Dole ne mu gode wa sarakunan mu bisa ƙoƙarin da suka yi na tabbatar da cewa an samu filayen noma da muke tutiya da su a yanzu. Ina mai sake sanar da cewa da gaske muke a wannan sabon tsarin da muka ɗauko na zamanantar da aikin noma. A yanzu haka muna shirin noma eka miliyan ɗaya domin ƙara yawan amfanin gonan da za mu noma. Waɗannan su ne ire-iren tanadan da muka yi na noma tare da tabbatar da wadatar abinci a Najeriya. Muna da burin idan muka soma noma eka miliyan uku za mu fara fitar da tan miliyan hamsin na amfanin gonan da muke nomawa a duk shekara daga nan zuwa dubu biyu da talatin. Daɗin daɗawa da wannan jihar Neja za ta kasance jiha mafi fitar da kayan abinci a fadin Najeriya. Tun bayan zuwan sabuwar gwamnatin shugaba Bola Ahmad Tinubu, gwamnatin Najeriya ke bullo da tsare-tsaren inganta aikin noma tare da ayyana dokar ta ɓaci a fannin samar da wadatar abincin ƙasar. Wannan dalilin ya sa shugaban ƙasar wanda ya halarci taron ya yaba da ƙoƙarin da gwamnatin jihar ta Neja ta yi a wannan fanni na noma, da ya ce yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke gurbin zuciyarsa yayin da yake jawabi a wurin taron ya ce tabbas abin a yaba ne kan irin tanadin da ya ga jihar ta yi a zamanantar da fannin noma. The prosperity of our nation is here to Zuwan mu nan mun ga irin arzikin da ƙasarmu ke da ita nuna iyawarmu na yin abubuwa a lokacin da ya dace a yi su shine irin shugabanci da muke tsammanin gani daga dukkan gwamnatocin jihohi kafitanin gwamnonin da suka zo wannan taro tun daga kan shugaban gwamnoni ƙoƙarin da muka gani a nan a matakin jiha wannan shi ke nuna shugabanci sannan nasara ga duk wani shugaba ya ta'allaka ne da abin da ya yi a lokacin da ya dace a yi shi ku yi amfani da duk wata kalubale da kuke fuskanta wurin sauya shi zuwa wata damar bunƙasa tattalin arzikin ku dole ne mu kula da al'umma sannan ya zama wajibi mu yi amfani da yawan da muke da shi wurin sake fasalin shirye-shiryen noma da kiwon mu ban ga dalilin da zai sa Najeriya ba za ta iya ciyar da dukkan ɗalibanmu da ke makaranta ba da abinci sau ɗaya a rana ya kamata mu sake gyara tsarukanmu domin magance wannan matsala me yasa za mu bar tsagera kawai su yi rayuwa akan filayenmu da za mu iya noma girmama mabambanta kayan gona da zai amfane mu abin akwai ciwo idan muka gyara tsarin kiwo ga makiyaya tare da ware wuraren da za su yi kiwo ku ne gwamnonin jihohi ku ya kamata ku samar mana da filaye a matsayina na shugaban kasa nan da makonni biyu ko zuwa uku masu zuwa zan kawo muku cikakken shirin da zai magance wannan matsala ta manoma da makiyaya yau ga mu amina wurin kaddamar da kayan aikin noma na zamani da zai inganta noman rani tare da tabbatar da alkariyar sarrafa dukan amfanin gona da jihar za ta fara nomawa komawa a wannan wuri sannan mu haɗa gwiwa da ku wurin yakar yunwa wannan shine abin da ya kawo mu kun yi abin da ya dace na aiki da hankali da tunani sannan ya zama tilas a gare ni na mara muku baya wajibi ne kowane ɗan najeriya ya sani ba zan lamunci rashin iya aiki da hankali ba ku aiwatar da abin da ya dace a yanzu ku yi naku iya bakin kokari wurin gyara hanyoyin samun kuɗaɗen shigar ƙasar nan tare da tsayawa a inda ya dace waɗanda ke korafi a yanzu ya kamata su sani juriya da naci kawai ke sa ƙasa bunƙasa. Idan ƙasa ta ci gaba, wata dama ce ga matasanmu da suka kammala karatu. Muna so mu cire mutane daga cikin halin yunwa da suke ciki. Ina so ku sani ba umarni nake ba ku ba, roƙonku nake yi jihohi. A kwanan nan muka kaddamar da buɗe katafaren kamfanin sarrafa tumatir mafi girma a yankin Saharar Afirka. Yau kuma ga mu wurin kaddamar da wannan aiki na noma. Hangenka da tunanin ka akan sauya harkokin noma a wannan jiha da burin fitar da ton dubu ɗari na hatsi zuwa zuwa watan Yuni tare da samar da miliyoyin eka na filayen noma da samar da kayan aikin zamani domin sauƙaƙa harkar noma. A nan ina so ka sani cewa muna tare da kai. Ka ci gaba da wannan ƙoƙari da kake yi na zama lamba ɗaya wurin ciyar da ƙasar nan. ku haɗa kanku wuri ɗaya za ku iya aiki tare wurin samar da wadataccen abinci a ƙasar nan haɗi da wasu jihohi kamar kogi da sauran da kuke da makotaka da su kuma a duk lokacin da kuke son gwamnatin tarayya ta yi wani abu akan wannan akan wannan harka ta noma a shirye muke mu taimaka muku na jinjina wa ƙoƙarinka wurin samar da ayyukan ci gaba a jihar Neja. Ina mai baka tabbacin samun goyon bayan gwamnatin tarayya da wannan kambi da kake rike da shi. Za ka iya sabunta fatan 'yan Najeriya, za ka kuma tabbatar da burin da suke da shi. Ƙananan manoman jihar irin su Malam Abubakar cewa ya yi sun yi farin ciki da yadda gwamnatin ta ɗauki noma da muhimmanci da irin wannan shiri da ta yi. sai dai ƙorafinsu shine wannan shiri an yi shi ne domin ya amfanar da manyan manoma ba ƙanana ba. Eh, idan aka duba tsarin tsari ne mai kyau amma ƙananan manoma ire-iren mu gaskiya zai wahala su amfana da wannan shirye-shiryen saboda wannan tsarin da aka yi za ka diba sai irin manya-manyan manoma yaushe tallaka ya samu kuɗin da zai je magana a zo a mai noman tractor ko a zo a ce a yi mai a ina ne ma za a kai traktocin za a kai su a local government local government ne ko ko za a kai su a ward ward ne inda ainihin su manoman za su samu access to wayannan kayakin idan ba haka aka yi ba kaga aka ce kayan suna a state headquarters ko ko a local government headquarters ne kayan nan za su yi wahala ga karamin manomi ya samu alfanu gare su saboda gaskiya wasu a inda suke tsakanin su da local government din yana da nisa sannan a kowane local government mota nawa za a bayar sannan a ward din ma mota nawa za a bayar to kaga wayannan abubuwa ne wayanda ya kamata manomi ya sani to wannan kenan ina ganin tsari ne mai kyau idan har aka yi shi aka kawo shi a kusa ga ainihin manomi Shi ma Abubakar Rabi'u ya yaba ne da wannan shiri, amma ya ce, muddin ba a magance matsalar tsaro da ta gurgunta harkar noma a jihar ba, shirin ba zai yi tasiri kamar yadda gwamnatin ke kuduri ba. muna miƙa godiya ga Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai da Allah ubangiji ya kama da wannan ci gaba har cikin jihar tamu har cikin gidan namu menene cikin gidan namu duk inda manomi yake daga inda ya ji an ce an kawo wani sabon tsari ko wani ci gaba ta harkar noma ta ko a ina yake ko da wannan tsari ba zai iso gare shi ba yakan yi ma Allah godiya saboda wata rana an aka yi haƙuri cikin iko Allah in Allah ya so yadda wannan tsari zai zo gare shi to amma kuma kamar yadda muke fata ga yadda muka duba ne shi mai girma gwamnan jihar Neja Umar Muhammad Bago insha Allah rabbi talakan da ke ƙauyen ƙauyayo ma insha allahu rabbi kamar wannan tsari zai ishe shi har inda yake sai dai babban matsala guda ɗaya ita ce da muke fuskanta har ila yanzu! yanzu insecurity shine babban abin da zai kawo mana barazana a cikin wannan al'amari saboda abin da ya sanya na ce insecurity yana kama na barazana a cikin wannan al'amari na noma mafi akasari garuruwa kusa kusa kusa ba ana ake noma ba an yi noma a daji to kuma yanzu daji din idan ka kasa shi 70% out of 100 wallahi 70% yana wanda bandit ne su suke iko da wannan wurare kuma su kai su suke cewa a yi su suke da wannan mulki da wannan wurare da a yanzu a maganar da ake yi a cikin wannan dan lokacin ma kamar mutanen aloma suna cikin wani halin ha'ula'i da cewa kamar bandit din sun ci sun ba su sati biyu suna so lallai alaihin su tashi su ban masu garin in ba gaban da abin da ya faru da su kaga ya rage nasu ba fata ake ba sun kori mutanen alawa sun kori mutanen basa sun zo cikin satin nan ma a nan sun zo sun kokona mutane dukiyoyi sun kakkashe mutane bila adadi ga yanan to ka gani shi ya sanya mu zai mu ce mu wannan babban barazana ita kaɗai ce abinda ke yi mana barazana a cikin wannan al'amari na noma muna fata Allah ubangiji ya sanya gwamnati ta duba kanmu ta kai mana jami'an tsaro a waɗannan wurare idan Allah ubangiji ya sanya akwai jami'an tsaro a waɗannan wurare to in Allah ya so yadda muna sa ran talakawan jihar Neja za su ciyar da ƙasar Neja kai ba ma ƙasar Neja ba hatta da Najeriya gabaki ɗaya in Allah ya so yadda za noma abin da za mu ciyar da Najeriya ga baki To yaya abin yake a mahangar ƙwararru a ɓangaren na noma? Sannan ko ta ina wannan shiri zai tallafa wurin samar da wadatar abinci a ƙasar? Lawal Abubakar Kafin Soli masani ne a wannan fanni ga kuma abin da ya bayyana mana game da shirin tare kuma da shawarwarin da ya bayar da cewa za su taimaka wurin tabbatar da nasarar wannan aiki da aka ƙaddamar. Wato wannan ba ƙaramin abu ba ne ba gwamnan jihar Naija ya yi ƙoƙari matuka kuma abin a yaba mashi ne a jinjina mashi bisa wannan namijin ƙoƙari da ya yi. Wannan kaya tabbas mutane sun gansa an haska an kawo su ba kamar wasu gwamnoni da ke nuna cewa za su tallafa ma ɓangaren noma ba amma abin sai dai ya ƙare ko a jarida ko a rediyo ko a talabijin wannan abu ne na zahiri wanda kowa ya gani to irin wannan ƙoƙarin gaskiya abu ne mai kyau wanda in dai aka tafi a haka jihar Niger za ta ci gaba matuƙa kai ina ma iya ce maka za ta iya rike kanta duba da cewa abin da ake kusan kashi saba'in cikin ɗari na mutanen jihar nan sun dogara kan noma sannan zai bunƙasa tattalin arzikin jihar Niger ta ɓangarori da dama aikin yi ga matasa da wanda ma ba matasa ba sannan zai kawo hanya kuɗin shiga wato za a rinka janaretin revenue wanda ko da a ce fitar da kayan da za a rinka yi ne zuwa wasu jihohin ko ƙasashe kaga za a samu dai kuɗin shiga kuma ko da wasu makwabta za su shigo za a samu dai kuɗin shiga still sannan kuma zai kawo aikin yi wanda ake ce ma direct da indirect za a ɗauki wasu aiki wasu kuma manoman za su samu gurin da za su rinka supply Bayan na kayan da suka noma waga irin wannan ba karamin ci gaba ba ne ba za a rage zaman banza matuka gwamnatin ta ce ta siyo waɗannan kayayyaki ne domin ta yi noman da kanta ba wai ta raba ba kamar yadda aka saba gani a wasu jihohi shin kana ganin gwamnatin ta rike waɗannan kayayyakin aikin domin ƙara faɗaɗa harkar noman shi ya fi ko kuma ta sake kayan aikin ga manoma domin su kula da su to wato shi wannan abu ya ta'allaka ne kan wanda ke shugabanci a jihar walau zai iya tsayawa a yi abin da ya dace koko ba zai iya ba idan har gwamna zai iya tsayawa a yi abin da ya dace to ni ina ganin gwamnati za ta iya rike su ta yi noma ta yi duk abin da ya kamata ta gyara ta fitar ta sayar ta samu kuɗin shiga in kawa gwamna ba zai iya ba gwamnati ba za ta iya ba za ta saki a zo a ba da shugabanci abu ya lalace ba za ƙarshe ma kuɗin da aka sanya ba ba za a fiddo su ba bare a maganar riba to kaga gara a raba ma sauran al'umma manoma su amfana in ma bashi za a basu a basu daga baya a cikin abin da suka noma su rinka biyan wannan bashi ko kuma a yi partnership da kamfanoni na noma su zo su ma a ce masu ga abin da za su rinka badawa da shekara har zuwa lokacin da aka cimma yarjejeniya. Jihar Neja tana da burin fara gyara kusan eka miliyan uku wanda daga ciki a kwanakin baya ta sanar da cewa ta ba wa gwamnatin Najeriya eka miliyan ɗaya domin ta fara aikin noma shin kana ganin jihar za ta iya aiwatar da wani abu makamancin haka da har idan ta fara noma eka miliyan uku zai iya taimakawa jihar ta iya rike Najeriya? Wato, ko da ba za ta iya ciyar da Najeriya ba za ta kokarta wajen rage shigo da abinci tunda idan aka ce hekta miliyan uku za a noma ai kaga abin da ake tunanin za a samu idan aka gama noma in dai damuna ta yi kyau an tsaya an kula an gyara za a iya samun kusan 10 miliyan bakwai kenan ko shida da digo takwas to kuma in ka ɗauka shinkafar da ake ci a najeriya za ta kai miliyan bakwai ko miliyan bakwai da digo biyu to idan aka ce abu ɗaya za ta noma kaga kenan ta nan ɓangaren za ta iya magance matsalolin da ƙasa take fuskanta idan a ce za ta noma shinkafa kaɗai a hekta miliyan uku kaga za ta iya samar da shinkafar da za a ci a najeriya ko kuma idan gero ne ko dawa kaga duk za ta iya samar da wannan to in a ce sauran jihohi su ma za su yi irin wannan abu yankuri, kaga kenan ba sai an tsaya ana tunanin ya za a yi a shigo da abinci ba ko ko ya za a abinci ya yi kaɗan a ƙasa da sauransu. Daga ƙarshe kai ƙwararre ne a wannan ɓangare wani kira za ka yi ga gwamnatin jihar Neja dangane da wannan sabon aiki da ta ɗauka. To abu na farko da ya kamata ta yi ta tsaya tsayin daka ba sani ba sabo a yi abin da ya kamata a lokacin da ya kamata. Duk wani wanda ake hangen cewa zai kawo matsala ko ko ba zai tsaya ya rike abin nan ba kada a bashi jagoranci sannan kuma sai ta duba ta gani shan menene al'umma suka fi bukata na bangaren abinci sai ta noma wannan abu idan ta kama ma a rinka fitar da shi a kasashen waje kaga sai a fitar da shi kada a zo a noma abin da ba a fi bukata ba to kaga wajejen neman gira ana iya rasa ido sannan kuma kuma sai ta duba ta gani ya za a yi ta yi kamfanin taki na mallakin kanta wanda ka ga da abin da aka tashi bukata ba sai an shigo da taki daga waje ba ko daga wata jiha ni ina ga wannan su ne kira, da zan yi zuwa ga gwamnatin jihar Neja. Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashin Hausa na gidan Rediyo Faransa, musamman Ismail Karatu Abdullahi, wakilinmu na jihar Niger Najeriya, da ya taimaka wajen haɗuwar wannan shiri. Naku, Nasiru Sani, da na shirya, na kuma gabatar ke cewa bisalam.